Kungiyar ma'aikatan wutar lantarki a Najeriya Nuwi na daga cikin kungiyoyin da suka ba da haɗin kai wajen tsunduma yajin aikin wadda ake ganin hakan ka iya jefa ƙasar cikin duhu da kawo na kaso a ɓangarori da dama. Sakataren shirye-shirye na shiyar Arewa maso yamma na kungiyar ta Nuwi Comrade Muhammad Babangida ya tabbatar da shigar kungiyar ta lantarki yajin aikin. Mun shiga wannan yajin aiki na sai baba ta gani tsindum jihohin da suke ƙarƙashin ƙungiyar nan tamu ah, daga Jigawa, Kano, katsina kaduna sokoto zamfara da kebbi gaba ɗaya mun shiga tsindin wanda suke karkashin kulawarmu kuma ko shakka babu sauran takwarorinmu na sauran shiyoyi na najeriya suna cikin wannan yajin aiki tsindin, duba da cewa ƙungiyarmu tana daga cikin affiliates na ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa da aka fi sani da nlc Mai sharhi kan lamuran yau da kullum Comrade Musa Zubairu ya ce, gazawar gwamnati wajen cimma matsaya tsakaninta da kungiyar kwadago shine ya haifar da wannan yanayi, kuma hakan ka iya kara jefa talakawa cikin wani hali. Matakin da 'yan kwadago suka ɗauka mataki ne wanda da gwamnati ta sa idanu sosai da ba su yi wahala ba, domin idan da a ce ministocin nan sun yi ta mitin da su suna sanar da al'ummar ƙasa irin abin da tattaunawar su da 'yan kwadago take haifarwa, ina tabbatar maka cewa mutanen Najeriya da sun juyawa 'yan kwadago baya. baya amma yanzu akwai wahala ya zama tufa yan kwadugo suna maganar su gwamnati tana tasu magana ya kamata a ce majalisar tarayya ita ma ta yi sauri ta shiga cikin wannan abin domin makoman talakawan Najeriya akan wannan abin wato shine wato za su shiga cikin ukuba domin a yanzu ma halin da ake ciki talaka me ya tsira da na hannun shi a nasa bangaren shugaban kungiyar NLC reshen jihar Kaduna comrade Ayuba Magaji Suleiman ya ce a matsayin suna yan kungiya masu bin doka sun bi umarnin uwar kungiyar a matsayin mu na masu biyayya daga ita kungiya ta ƙasa mun shiga wannan yajin aiki ka'in da na'in muna biyayya da abin da ita uwar kungiya ta ba da umarni ma'aikata sun yi zaman su a gida ba su zo aiki ba wasu wuraren ma za ga a rufe Shi ma sakataren tsare-tsare na NLC a nigeria Comrade Nasir Kabir ya ce, wannan mataki da suka ɗauka a yanzu babu gudu ba ja da baya har sai gwamnati ta biya musu bukatunsu da na ma'aikata. Majalisar wannan kungiya ta koli ta ɗauki matsaya na babu gudu babu ja da baya akan wato cin zarafi ko cin mutuncin da aka shugaba wannan kungiya namu a da kuma wasu bukatu da muka gabatarwa gwamnati wanda duka yana nan a rubuce wanda babu ko ɗaya da aka cika. So da haka mun riga mun kira 'ya'yan kungiyoyi kungiyoyin nan da su jaye ayyukansu a bisa wato doka tunda doka ce ta bamu dama yajin aiki halattacciya ce kuma babu gudu babu ja da baya a wannan yajin aiki ne na illa masha Allah sai ran da gwamnatin ta ga dama ta zo ta nemi duk abin da ta yi dinnan ta jaye shi Idan za a iya tunawa a baya, gwamnatin Najeriya ta garzaya kotu ne don dakatar da yunkurin kungiyar na shiga yajin aikin tun bayan cire tallafin man fetur a ranar 29 ga watan Mayun da ta gabata. Sai dai a wannan karo kungiyar ta yi biris da umarnin na kotun ma'aikata. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.